idan za a yi tunawa dai a ƙarshen makon da ya gabata ne jami'ar pdp mai mulki a jihar Bauchin ta gudanar da zaben fidda gwani don yin takarar kujerar gwamnan jihar da aka zaɓi tsohon sakataren gwamnatin jihar barista kashim ibrahim a matsayin wanda zai yi takara amma sai gashi ana ƙasa da sati guda da gudanar da zaben fidda gwanin wanda aka zaɓa barista ibrahim kashim ya ce ya ajiye wannan takara don ƙashin kansa kuma gwamna mai ci sanata bala abdulkadir muhammad shine zai takara kamar yadda kakakin jam'iyyar pdp din a jihar bauchi ya nuna zainab bari ya shaida mini a hira ta da shi ta taho saukansa dai ya sauka ne dan kashin kansa dan kashin kansa babu wani tursasawa a babu wani abu to ba ya sauka dan kashin kansa mm. wannan shine dalilin da yasa ita jam'iyya take kokarin ta sake zaɓe domin ta maye gurbinsa. Ko su yan takara da suka gwada niyyarsu shiga wannan takara neman kujerar gwamnan jihar Bauchi. Reto eh a yanzu dai su al'ummar jihar Bauchi kamar yadda ka sani shi gwamna mai ci yanzu saboda irin ayyuka da ya ɗauko al'ummar jihar Bauchi ta yi ca akan cewa sai ya dawo ya tsaya wannan takarar gwamna. yanzu dai akan wannan muke dama ana raɗe raɗin cewa shiri ne kawai domin saboda shi wannan ya rike masa kafin ya dawo idan ta yi ruwa rija in ko bata yi ba masai eh to ka san shi da yake waje duk abin da ya faɗa eh, ra'ayinsa zai faɗa amma su al'ummar jihar bauchi da kuma mu shugabannin jama'iyya mu mun san ba shiri ba ne wannan dai abu ne da allah ya shirya kuma abin da allah ya shirya babu mai canja shi to sai dai kuma a gefe guda masu nazarin harkar siyasa sun ce ba sa mamakin faruwar hakan ba bagiro ne kamar yadda 'yar siyasa hajiya ladi ta shaida mini ta wayar tarho dama ai ba wani mamaki ai 'yar manuniya ta nuna dama bigi bagiro ne ba gaskiya ba ne ya tafi wani kamfen din ne na neman dala da kuma mutum ya ce zai neman gwamna ne sai bai ce zai nemi gwamna ba akwai wani ɗan takara ne da ya fito a pdp ba kowa ai wannan dama kowa ya sani ai hakan za ta faru to halin da ake ciki kuma 'ya'yan babban jojin najeriya ibrahim tanko muhammad su biyu sun samu nasarar zaben fidda gwani a shiyar bauchi ta arewa inda guda ya sami nasarar zaben fidda gwani a matsayin dan majalisar wakilai a jami'ar pdp a yayin da kuma gudan ya sami nasara don yin takarar kujerar sanata a jami'ar apc kakakin jami'ar pdp a jihar bauchi ya nuwa bari ya tabbatar mini da nasarar da dan jami'ar tasu ya samu eh wannan haka ne lallai akwai shi sani ibrahim dantanko shi ne wanda jam'iyyar pdp ta zaɓa a matsayin ɗan majalisar tarayya wanda zai wakilci shirgiya da wannan lallai haka ne abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya